أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كوم يؤشرن ببقي قوات الربيع الأول هجرة عن صلى الله عليه وسلم بقولال أبي هلو لأربعين دبيو كما يو شاء أفق وتنشاء ديا ميلادية دبو بيودا عشرين أولا مجلس نام نتار البركة da muke gabatar da darasi a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر بالضمالني العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي ورحمة الله عليه أولا مسلات جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه منات كتاب الوضوء زامتاشي باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة wannan zai zo majalisunmu na saba'in da takwas a cikin majalisosinmu na wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce taimake bala ya ce babun wadu'ur rajuli ma'am ra'atihi wa fadlu wadu'in mar'a babun da zai yi batu akan wadu'ur rajuli ma'am ra'atihi wudu'ur rajuli ma'am ra'atihi mutum yayi alwala tare da matarsa wudu'ur rajuli ma'am ra'atihi mutum ya yi alwala tare da matarsa ya halatta ko bai halatta ba sannan wa fadlu wa zu'i almar'ati sannan kuma da hukuncin ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage mai hukuncinsa yana da tsarki ko ko bayi da tsarki in mun lura za mu ga kaman wannan babin kaman babi ne da yake a keɓe a kan babin da muka karanta a baya babun isti'malu فضل وضوء الناس وضوء الناس wancan ko wato abinda mutane suka yi amfani da shi na ruwa suka rage nan kuma تري mar'a abinda mace ta rage na alwala yana da tsarki wani zai iya ɗauka ya tsarki da shi ko ko a'a shine abinda za mu gani mai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mana a game da wannan عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا wannan hadisi an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi dan umar ɗaya daga cikin al min riwaya ɗaya daga cikin al min al wato cikin sahabbai waɗanda suke ɗaiɗaiku waɗanda suka fi yawan hadisi kuma suka fi yawan fatawa wato fiqhu kenan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tarjamar sa ta gabata da yawa a cikin wannan littafi a lokacin da muke karanta hadisan sa قال يتي كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كان الرجال حقيقة مزاجي والنساء دماتا سنكسن شيء yatawadda'una suna yin alwala fi zamani rasulillah sallallahu alaihi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi jami'an gabaki ɗayan su tare mata da maza a zamanin annabi sallallahu alaihi sun kasance suna haɗuwa su yi alwala a wuri ɗaya da batansu da mazansu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sun kasance suna aikata haka haka wannan hadisin ya zo hadisin al'imam ibn hajar ya ce lamani amina lishima'i ƙabla nuzulil hijab ya ce babu dalilin da ya hana kafin a saukar da keɓa mata da maza a shari'ar musulunci da babu dokar mace ta zama ba muharramarka ba ka zama za ka iya mu'amala da ita kai magana da ita ku yi tafiya tare amma tun da aka saukar da ayatul hijab ayoyin da suke bayani akan cewa mata su zama sun keɓanta da maza kas su zama suna cakuɗeɗeniya da su in ba cakuɗeɗeniya da ta zama ba babu makawa game da ita to mata sun kasance a wannan lokacin a farkon zamani na annabi sallallahu alaihi wasallama da su da maza ba tare da cewa wannan muharraminta bane ko ba muharraminta bane suna haɗuwa a wuri guda su yi alwala tare kowanne yana sa hannu mun taɓa batu a nan mutanen biladul arabiyyar magharibiya kamar mutanen maroko mutanen Tuni da libya da makamantansu a masallatansu kusan har yanzu idan ka tafi za ka ga wani katon tafki suke yi a cikinsa suke alwala Ko irin wannan tafkin mata da maza a farkon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata da maza ko muharramai ko ba muharramai ba ko ajinabiyai sukan haɗu su zo su yi alwala nan al'imam na hajar yana so ya fuskantar da mu ne hadisin yake nufi sai ya ce wa amma ba da hufa ya tassu bi zaujati wal mahari amma bayan an saukar da ayoyin da suke batu akan cewa mata kasu yi cakuɗe da maza to sai ya zama abin da ya tabbata shine babu laifi tsakanin mazaje da matansu su haɗu a waje ɗaya su alwala sannan babu laifi almaharim waɗanda ba su halatta ka aure su ba za ka iya haɗuwa da su a wuri ɗaya ku yi alwala shine fassara hadisi ai ya fito mana fili ko na san kila lokacin da aka karanta ƙwaƙwalwa wasu ta buga ko ta yi musu dum shi shine fassara hadisi cewa a farkon zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mata da maza waɗanda muharramai ne ko ba muharramai ba sukan yi cakuɗe ɗaya su haɗu a wuri ɗaya su yi alwala amma lokacin da aka saukar da ayoyin da suke batu akan cewa kada matan da ba matan ba matan ka ba ba muharraman ka ba su zama sun yi cakuɗe ɗaya da kai to sai ya zama an haramta matar da ba matar ka ba ka zo ka haɗu da ita kuna alwala a wuri ɗaya wannan shine fikihun farko daga cikin abin da ke tabbatar da cewa fassarar da ibn hajar rahmatullahi alaihi daidai ce akwai asari da aka ruwaito daga sayidu na'uma eh, al'imam abdurrazzaq sana'ani ya fitar da shi a cin al-musannaf ɗinsa yake cewa eh, tabi'i abu salamat al-hadidi ɗaya daga cin tabi'ai ya ce ra'aitu umar ibn al-khattabi ata hiyaban yace na ga manzo na ga Umar ya zo wasu tafkuna wasu rafuna a zamanin sa alaiha ar nisa'u ya nisa'u na jami'a sai sayyiduna Umar radiyallahu anhu sai ga mata da maza ba muharraman juna ba sun haɗu suna yin alwala a wuri ɗaya fadarabahum bid-dirra sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yana da wata tsamangiya da yake umarni da abu mai kyau da ita ya hana abin da ba shi da kyau da ita sai ya je ya kula musu yana koransu sun maƙala li sahibil hau sai ya ce ma mai kula da wannan tackin ija'al lirrijali hiyaban walin nisa'i hiyaban ya ce daga yau ka'ida ita ce karaba raba maza daban in za su yi alwala sannan tafkin mata daban sun malaƙi aliyyar daga nan sai na Umar sai ya zo ya tafi sai ya gamu da na Ali radiyallahu anhu fa sai ce ma wannan hukuncin da na yi ya kake gani yi daidai ko bai daidai ba na Umar ya tambayi na Ali fa sai ya ce ara innama ta ra'in sai ina ganin kai shugaban mu kai ne shugaban kasa mulki na hannunka jagorancinmu yana hannunka in kunta tadribuhum ala ghairi dhalika faqad halakta wa ahlakta to in dai ba akan wannan zaka duke su ba to kenan ka halaka kuma ka halaka so daga abin da kai kayi daidai cewa in ba muharramai bane a raba musu wajen alwalarsu mata su yi alwalarsu a waje daban maza kuma su yi alwalarsu a waje daban amma idan muharramai ne yayi ne da kanni to babu laifi wa da kanwa su zo haɗu waje ɗaya su yi alwala ba laifi bane hakanan miji da mata ya halatta ta zuba musu ruwa abin nan a gora da a gwangwani daya ko kuma wani dai abin alwala su haɗu yana sa hannunta ita ma tana sa hannun shi mun gane shi ne ɓangare na farko na hadisi fiƙihun zahiri ce to sai fiƙihu na biyu da ke cikin hadisin kamar yadda ya buga mana babu ya ce wa fadlu wa zu'il mar'a ko menene hukuncin sauran ruwan da mace ta rage idan mace ta yi alwala karka sa hannunta a cikin ruwa kuna sawa tare ya zama sauran ruwa ta yi amfani da ruwan ko ba ta yi ba ta yi amfani da shi to shi ne fikihun da ke cikin bangare na biyu na hadisu amma duk da haka ikhtalafa sarafu fi wudu'i rajuli fadl mar'a magabata sun yi sabani akan hukuncin namiji yayi amfani da ruwan da mace ta rage ko mace ta yi amfani da ruwan da namiji ya amfani da shi ya rai sun yi sabani kan haka wasu daga cikinsu sai suka tafi a kan cewa ya halasta an samu daga cikin magabata wanda suke ganin cewa halas ne kowane ɓangare idan ya alwala ɗayan bangaren ya zo ya amfani da wannan ruwa sannan mazhaba ta biyu su kuma sai suka ce a'a bai halasta ba kada namiji ya yi alwala da ruwan da mace ta rage kada mace ta yi amfani da ruwan da namiji ya amfani da shi ya rage mazhaba ta biyu ke mazhaba ta uku ita kuma ita ce mazhabar da suka ce a'a ya halatta ya halatta mace ta yi amfani da ruwan da namiji ya rage amma bai halatta namiji ya yi amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage ba <laughs> maganganu ku kenan ko duka magabata sun yi waɗannan maganganun. Al'imamul Maimuni, ɗaya da gishin almajiran Al'imamu Ahmadu Na'ambal ya ke cewa, innan a hadisan wari da ta fi mana ifta, tsahu, ribi, fafnir, mara antifasini, jawazi, za ni kalmomi ba. Al'imamul Maimuni ya ke ci al'imamu Ahmad ya ce min, hadisan da suke hana, ko suke ba da dama, a amfani da ruwan da mace ta rage a yi alwala da shi ce dukkaninsu suna cin karo da juna. mutsaribai in ji Al'imam ahmad to sai ibn hajar sai ya masa ta'aƙibi sai ya ce ina ganin al'imamu ahmad da ya ce haka ai ba a cewa hadisai sun ci karo da juna sai idan ba za a iya haɗa su ba idan ka samu hadisai guda biyu wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza ɗaya ya ce a gabas ɗaya ya ce a yamma to ba kai tsaye cewa kake yi sunci ci karo da juna a aje ba sai ka yi abin da malamai suke ce mushi muhawalatul jami'i sai ka yi ƙoƙarin haɗa kansu ka ga waccan wata fassara za a bashi a yi aiki da shi wancan kuma wata fassara za a bashi shi ma kuma a yi aiki da shi ba tare da an yi wurgi da ɗaya daga cikinsu ba a ƙarƙashin ƙa'ida su ta usul da suke cewa aljam'u aula min tarjih ko kuma su ce imalun nassayn alladayn yuzannu bihima at-ta'arud aula min imali ahadihima wa ihmal al-akhar a haɗa nassosa guda biyu da ake ganin kamar sun ci karo da junansu ai aiki da su kowanne a bashi fassara da ta dace da shi to shi ya fi fiye da ka ɗauɗe ka ba ɗaya ko kuma ka ce duka a basu to za a iya haɗa waɗannan hadisan sai ibn hajar sai ya ce ya za a haɗa su sai ya ce bi an tuhmala a hadisun nahi alama ta saƙaɗa min al'abai ya ce in hadisan da suke cewa ka ai amfani da ruwan da mace ta rage in har sun inganta to za a fassara su ne a matsayin ruwan da ya zuba daga gaɓoɓinta ana nufin kada ka zo matakka tana yin alwala saboda ana ƙamfar ruwa misali sai ka ce to ta yi alwalar sai kuma sai ka samu wani baho sai ka sa sai ka ce ta yin alwala a ciki ta wanke hannunta ruwa na ya zuba ciki yana taruwa in ta kukura baki kuk zuba a cikin ruwa suka ce shi ne ake nufi sannan su kuma hadisan da suke magana a kan cewa ya halatta a yi to su kuma dama kaga shi kenan za a ɗauke su a matsayin ruwan da ta rage ta yi amfani da yi ta yi amfani da rabi ta bar maka rage. mun ga da magana ina hajar ko sannan sai yake cewa sannan za a iya ɗaukar hadisan da suka zo suke cewa kada a amfani da ruwan a matsayin ne karahatu tanzihi makaruhanci ne na tsaftace shari'a sai idan baka samu wani ruwan ba in baka samu wani sai in kana da wani ruwan ne zaka ce ba za ka yi amfani da shi al-imam zai yi wannan fassara ya ce fassarar nassosan da suka zo suka ce kan ai amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi a wajen alwala ta rage to fassara sa ana nufin makaruhi ne in kana da wani ruwan to ka aje shi kai amfani da wanda kake da shi amma idan ba ka da shi ya zama mai kenan ya zama halal mun gane to waɗannan fassarorin da suka yi ce al'imamu sahawi a cikin sharhu mishkil al'ata sharhu a shar shar shar shar abin nan a cikin littafinsa sharhu mishkil al'ata ko shahu ma'anil atar kai ba shahu mushkilil atar ba yake faɗa yake cewa faqad ruwina fi hadhihi al-athara فقد روينا في هذه الآثار تكفر كل واحد من الرجل والمرأة yace haƙiƙa mun ruwaito akan wannan matsala hadisan da suka zo suke tabbatar da cewa duka bangarora guda biyu ya halasta sai amfani da ruwan da ɗayan ya rage ya halasta yace fa da zalika ma ruwina fi awwal hadha kenan kaman akwai cin karo da waɗannan hadisan da muka kawo a baya da hadisan da kuma muka fara faɗin su a farkon babi domin al-imam a cikin littafin sa shahu ma'ani al-athar yayi babi yace babun ko babu babu su'uri al-adami babun da zai yi bayani akan me hukuncin ruwan da dan adam ya amfani da shi ya rage ya halatta wani ya ɗauka ya amfani da shi adamiyin ɗan ko namiji ne ko mace to sai kawo hadisai waɗanda suke bayani akan haini to daga nan kuma sai kawo hadisai waɗanda su kuma suke bayani akan ya halatta za a iya amfani da su to ka kamar sun ci karo da juna ke da. sai ya ce to ya zame mu haɗa su mu fitar da ma'ana wacce take ingantacciya al-imamu sahawi dan mazhabin hanafiya ne suna girmama kiyasi sosai suna girmama aiki da kwakwalwa so ka zai yi mana aiki da kwakwalwa sai yake cewa a wajadna al-asl al a alayhi anna rajula wal mar'ata yace sai muka ga Ƙa'ida wacce aka yi ittifaki kanta ita ce namiji da mace idan aka zabi aidihim malma maa ma'an idan dukkaninsu kowanne ya sa hannun shi a cikin ruwa min ina'in wahidin ƙarya ɗaya ko abin amfani ɗaya an na zalika lari na jisul ma ai kowa ya yi da cewa ruwan bai zama na jasa ba ko idan namiji ya sa hannun shi a cikin ruwa hannun shi kuma babu na jasa. idan mace ta sa hannunta a cikin ruwa kuma hannunta babu na jasa, ruwa yana da tsarki ko bai da tsarki yana da tsarki sai ya kuma ce wa ra'ayna najasati kullaha idza waqa'at fil ma'i qabla an yutawadda minhu sannan kuma mun gani ƙa'ida ce tabbatacciya ai idan ruwa na jasa ta fada a cikinsa kafin ai alwala a cikinsa ko kafin ai alwala a cikinsa ƙau ma at-tawaddu'i minhu na hukuma dhalika sawa ko kuma ya kasance ana alwalar da shi sai jasa ta fada a ciki ai hukuncin su ɗaya ne ruwa ya zama me kenan ruwa ya zama jasa. kun ga ka'idar farko idan namiji ko mace dukkaninsu suka sa hannunsu a ruwa duk malamai sun yarda cewa don ka sa hannu a ruwa to bai zama najasa ba in mace ta sa hannunta a ruwa bai zama najasa ba to me zai sa a ce dan mace ta yi alwala da ruwa ta rage ce ba za a yi amfani da shi ba shine abin da yake so ya kai mu gare shi hannun mace babu najasa a cikinsa sai ta taɓa ruwa namiji ma hannun shi babu najasa a ciki sai ya taɓa ruwa sunan ruwan ne mai tsarki to me ya bambanta tsakanin a ce idan mace ta yi amfani da ruwa ta yi alwala da shi a ce ya zama najasa shi kuma namiji na shi ya zama mai tsarki kaga babu so da kenan ya tabbata ya halatta a shari'a mace ta yi alwala ta rage ruwa shi kuma namiji ya zo ya ɗauka ya amfani da wannan ruwan sannan bil'aks ya halatta namiji ya yi alwala ya rage ruwa ita ma mace ta zo ta ɗauki wannan ruwan ta yi alwala da shi duka ya halatta haka imamu tsahawi ya tabbatar a cikin littafin ta shan ma'anil asa to bari mu ji daga cikin magabata suwaye suke da fahimtar ya halatta a yi amfani da ruwan da mace ta rage a yi alwala da shi suwaye kuma ba su da ganin haka duk da cewa mun ji fassarar da aka mana cewa fassarar ita ce waɗannan maganganun guda biyu ko dai a ɗauki cewa ana nufin ruwan da ake magana a kan cewa mace in mace ta yi amfani da shi ba za a yi amfani da shi ba shine ruwan da ya rika zuba daga gaɓoɓin wanda aka tara ko kuma a ce a a makaruhi ne in samu waninsa to a ajiye shi a yi amfani da wancan wanda ba ta yi amfani da shi ba to bari mu ji su al'imam ibn abi shaiba a cikin al-musannaf ya kawo waɗannan babubukan guda biyu ya kawo babun magabata cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ganin ruwan da mace ta amfani da shi ta rage mai tsarki ne daga nan kuma sai ya biyanta sai ya adalci sai ya kawo su kuma waɗanda suke ganin ba za a yi amfani da shi ba to bari mu fara da waɗanda suke ganin za a yi amfani da shi kuma sun fi yawa na farko akwai sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam almajirinsa shihab ibn mudlij al-amdari yayi riwaya daga gare shi yake cewa shi da kansa sa'ala abahu hurairata an su'ri al-mar'at ya tambayi malamin sa sayyiduna abu hurairah sahabun manzo Allah sama tabi'i ne shihab ibn mudlij al-amdari yake cewa ni nan na tambayi malami na sayyiduna abu hurairah sahabun manzo Allah sallama a game da sauran da ruwan da mace ta yi tsarki da shi ta rage wa taɓa haru shin za a yi alwala da shi ƙala sai ya ce za magana sai na abu huraira inna kunna lanan ƙuru haula ƙasa'atina nagtasilu min hakilana ya ce ai mun kasance da matanmu dukkaninmu mukan aji abin amfani na alwala ko ka ce kwatanniya ko ka ce bago ko ka ce dawo, dukkaninmu nan ƙuru muna sa hannunmu muna ɗibo ruwa mata na sawa mu ma muna sawa kaga ya yi maka sharhin wannan hadisin na babu muke ba ko kanar rijalu wan nisa'u fi zamani rasulillahi ya tawabba'u na jami'an da mata da maza a zamanin manzalla sama sukan haɗu su yi alwala a wuri ɗaya kowannen su yana sa hannu a cikin ruwa kafin zuwan saukar da hijabi ya halatta da waɗanda suke muharramai da matan mutum da ba matansa ba duk a zo a haɗa alwala amma bayan an saukar da hijabi to sai aka keɓe in matar ka ce to ya halatta ta sa hannu kai ma ka sa hannu ku yi alwala tare in ka ce ruwa ya ɓaci to wa ya ɓata ruwa ku kai alwala kai tare da tare da matar ka ta sa hannu kai ma ka sa hannu wa ya ɓata ruwa hmm? in ka ce ruwa ɓatacce ne wa ya ɓata ka ga ba wanda ya ɓata ruwa in kuma ka ce an ɓata to dukan ku kuka ɓata ruwa domin hannunka bai fi ta tsarki ba hannunta kuma babu najasa a jikinsa to kun ga wannan fatawar sayyidina abu huraira ke na biyu sayyiduna abdullahi dan umar radiyallahu anhu kun shi ruwaito mana wannan hadisi to shi ma al-imam ibn abi shayba a cikin al-musannaf dinsa ya ruwaito annahu la yara bi su'ri al-mar'ati ba'atan yace babu laifi mace ta yi amfani da ruwa ta rage wani kuma ya zo ya amfani da shi a matsayin na alwala amma sai ya ce ne illa an kuna ha'izan aujunu ba a fahimta na abdullahi dan umar kama yadda ibnu abi shayba ya ruwaito masa sai ce sai dai in tana da haiza ko kuma tana da janaba ga nan ya kara ko fahimta sake ba alal akalla dai mun samu abin da nake nema ya halatta ai ne amfani da ruwan da ta yi amfani da shi ta rage na uku shine wa shine ibnu abbas radiyallahu anhu kun ga mun samu sahabbai nawa kenan sahabbai uku ibnu abbas almajirin sa abu yazid al-madini yayi riwaya yake cewa su ila ibnu abbas an tambayi sayyiduna abdullahi ibn abbas an su'rin mar'a a game da ruwan da mace ta amfani da shi ta rage faqala sai ibnu abbas yi wani bayani mai daɗi sai ya ce hiya alqafu bananan yace ai ya tsinta ma yafi laushi kai naka kila ma ya lalace da kanta kanta ko eh ka je ka rike fatanya ka yi aikin wahala hannunka akwai kanta a jiki ita ko hannunta babu wannan kantar kaga kanta na iya boye najasa ko kawance ko <laughs> ko ba haka bane to ita naka alqafu bananan hannunta fina naka laushi sannan wa atyabu rihan sannan da wuya mace take zama tana wari da yawan maza za ka iya samu wani yana iya zama ya wari ko bai wanke jikin shi ba eh, jiya wani yaro na ganshi na ganshi kaca-kaca yana kallon waya suna kallon abin da na musu faɗa su uku na ce ku yanzu ga kunan kun dawo daga kanikawa ne ce ko kanikawa ko wanka ba ku je kun yi ba sai ɗaya ce ni na yi wanka na ce a hana sai wanka ka duka wani Allah sai ɗaya ce ainihin ni wallahi sai ba kwana uku uku ne ce wanka <laughs> to kaga shi ne mahallin sha'i kuma manya ne fa wai shi ba sai ba sai ya kusa ya kwana uku sannan yake wanka <laughs> to kaga wa haka buri buriha so da ka fahimtar ibnu abbas shi ma ita ce ne ya halatta a amfani da ruwan da mace ta amfani da shi ta rai na hudu tabi'i ibrahimun nakhai ibrahim yazid zidan nakhai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kufa kuma almajiran ibnu mas'ud ya قال يتي لا بأس بفضل وضوء المرأة babu laifi a yi amfani da ruwan da mace ce amfani da shi na biyar ikirima ikrima maula abbas almajirin ibn abbas shi ma tabi'i ya ce la ba'asa bi fadli wudu'il mar'ati babu laifi a yi amfani da ruwan da mace ce amfani da shi ta rai na shida ata'u ibn adi rabah alimu makka ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma malaman garin makka annahu su'ila an fadlil ha'id yutawaddahu minhu shin ya halatta mace tana haiza sai ta je ta wanka bayan ta gama jinin haizarta ya halatta ai amfani da shi qala na'am yace kware da gaske wannan malamai guda nawa sahabbai uku tabi'ai uku dukkaninsu ya inganta daga gare su cewa ya halatta za a iya amfani da ruwan da mace ke amfani da shi ta rage iyaka ibnu umar radiyallahu anhu shi ya ƙara wata fahimta tasa ya ce idan ba ta da haiba kuma ba ta da janaba amma sauran duka sun ba da fatawa kai tsaye idan matar ka ce amfani da ruwa ya halasta ka ɗauka kai amfani da shi kai ma ya halarta idan kai amfani da ruwa ta ɗauka kai alwala da babu laifi duka bai ɓata wannan ruwan ya sa shi a najisa ba kar mu manta daga cikin sunnonin alwala duk kusan hadisan da aka ruwaito na siffar alwalan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sama baya zuwa kai tsaye kawai ya tsoma hannunsa a cikin abin alwalarsa Ke ya karkata ya zuba ruwa a hannunsa na dama ya hada ya cakuda ya wanke dama da hagu daga nan sai ya ci gaba da ne ya ci gaba da sa hannunsa a cikin abin alwala ko shine malaman mu na malikiya sai kaji suna cewa me ghaslul yadaini qabla idkhalihima al-ina'a daga cin ababen da ake bukatar a fara yi a cin alwala mutum ya fara wanke hannuwansa kafin ya tsoma su a cikin abin alwalarsa kun ga ruwa ne tsarki ne nan to su kuma malaman da suke ganin ba za a yi ba ba za a yi amfani da ruwan da mace ce amfani da shi ba akwai sa'id bin musayyib akwai al-hasan al-basri dukkanin su tabi'ai al-imam sa'id bin musayyib ɗaya daga cin manya-manyan tabi'ai kuma alfuqaha as-sab'a madina ɗaya daga cin manya-manyan malaman nan guda bakwai sa sahabbai wanda malamai suka ce kusan duk ilimin fiqhun madina yana wajen su to shi fahimtar sa da kuma al-imam al-hasan al suka ce kana yakrahani fadla tahuriha da sa'id bin musayyib da al Hassan al-basri dukkaninsu suna ganin makaruhi ne ba sa ganin cewa idan mace ta alwala ta rage ruwa wani ya amfani da shi sannan abu la'aliya rufai ibn mahram shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kuntu in rajulin min ashabin nabi sallallahu ya ce na kai ma wani daga cikin sahabban manzo Allah sama ziyara fa aradtu an a min ma'in indahu sai ne nufin in yi alwala da wani ruwa da ke kusa da shi فقال سيشي لا توضع به فإنه فضل امرأتين يشي تكي على الولاد شيء وتمشتي في على ta ري Hukunji daga cikin magabata waɗanda suke da fahimtar ba za a yi amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage ba sannan mun ji waɗanda su kuma suke ganin za a yi sannan kuma ga hadisi ya tabbatar da haka akwai hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ruwa a gidansa sai ya zo zai yi wanka da shi sai matarsa mai bintul harith ke ta ce ya ma'aikin Allah aina na yi amfani da shi kuma ina da janaba sai manzon Allah sun ce inna janabataki laysat fi yadiki a wata riwaya inna haibataki laysat fi ke ai janabaki ko hailaki ba a hannunki take ba sai manzon Allah sun ya ɗauki wannan ruwan sai ya je wanka da shi in an yi wanka da ruwan da aka rage an yi wankan janaba da shi ko wankan haiba aka sace yin wani wankan na tsarki da shi to a shi alwala ita fi cancanta a yi mai a yi amfani da ita wannan ababin kiyasi ce sau da haka sunna ta tabbatar da cewa ya halasta idan mace ta alwala ta rage ruwa ya halasta namiji ya zo ya ɗauka ya amfani da shi wannan shi ne a takaice abin da ya kunshi wannan babu babi na gaba babun sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu ala al-mughma alayhi babi da zai yi bayani akan sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sama ya kwara ma ala al-mughma wanda ya suma alaihi wanda ya alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tesa ruwa ko ya watsa ruwa a jikin wani wanda ya suma almugma mughma alaihi shine mutumin da asabahu ghisha'un yasa ya suma eh asabahu igma'un suma suma ya faru da shi ya suma wato hankalin shi ya dan tafi har ma kila numfashin shi ya dan tsaya da aiki amma zuciyar shi tana bugawa domin wani zubin suma akan zata ma mutuwa ce ko to to to wannan hadisin ne yake nufi da wannan tarjamar da ya mana yana nufin ruwan da aka yi alwala da shi dai har yanzu aka rage ashe mai tsarki ruwan da aka yi alwala da shi wani alwala da shi ya rage mai tsarki ne domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan sauran ruwan ya gunta ya fesa ma wanda ya suma zamu ji kowa ne an jabirin radiyallahu anhu qala jaa rasulullahi صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوئه فأقلت فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض وانا حديث ان سامو شي daga sahabin manzon sama Jabir ibn Abdullah al-Ansari sahabin annabi sama Jabir dan Abdullah dan Amr ibn Hara babansu sunan shi abdullahi sunan sunansa amru kakansa na biyu ana ce masa hara shine jabir jabir radiyallahu anhu yana cin matasan sahabbai mutanen madina sannan yana cin kabilar banul a lokacin da aka bi asul akabati saniya a shekara ta goma sha uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka zo su saba'in ɗin nan da biyu ko kuma saba'in cif suka zo suka yi ma manzala sama cafa cewa manzala sama ya bar garin maka ya koma garin madina an gomarsa da cutar wadda ake masa a garin maka to su sun shirya masa komai kaf ya bar garin makka ya koma garin madina manzo Allah su sallama ya ce musu a su koma Allah madaukakin sarki bai masa izini cewa ya bar garin maka ba amma idan Allah ya masa izini yana ta rai to zai koma garin makka madina daga cikin abin da ya tabbatar musu da haka sai ya sahabban su sai ba su ya ce su je su fara musu sharan fage aka dibi irin su abu salama irin su Mus'ab ibn Umayr aka su tafi su je su fara karantar da mutanen madina alkur'ani da sunna sai suka tafi to jabir cikin saba'in din nan shine asgaruhum shi ya su ƙananan shekaru yaro ne sosai eh, babansa an kashe shi a yakin uhud an kashe shi a yakin uhud yakin uhud da aka a shekara ta uku bayan hijira lokacin da aka zo za a tafi yakin uhud wanda an yi shi ne a bayan garin madina wanda suka je madina sun san sun san inda makabaratu shuhada take a uhud to shi kenan jabir ya zo ya ce ma babansa shi ma zai ji babansa abdullahi ya zaunar da shi sai ya ce masa mm, mm, kakkaje ni zan tafi kuma zan yi shahada kaga kana da 'yan uwa mata guda tara ka tsaya ka kula da su sannan kuma ka san ana dina na bashi ka tsaya ka biya min bashi ka san ban da wanda zai biya min bashi in ba kai ba ya faɗa masa gidu na jabiru so da aka ana tafiya yakin uhud yana ɗaya daga cikin waɗanda aka fara kashe su babansa aka yi tabbata eh, aka rufe shi bayan kusan shekaru arba'in da rasuwarsa aiki ya zo za a yi aikin ruwa a garin madina a zamanin sayidina mu'awiyar radiyallahu anhu yana khalifa aka ce to yanzu ya za a yi ruwa kuma zai biyo ta hanyar eh, makabartar shuhada ta uhud to ya za a yi sai sai na mu'awiyya da wasu sahabbai suka ba da fatawa cewa gawawwakin da suke wajen a tattara duk wanda kabarin shi ya bi ta wajen to a haƙe shi in kasusuwa aka gani a ɗauka a je a sa su a wani waje daban jabir ya ce ni na buɗe babana sai ya ce sai na same shi kwata-kwata ba abin kamar yanzu aka kashe shi ya ce lokacin da aka kashe shi an yi masa wata wata tsara sai yi haka ya ce sai muka yi haka da hannunsa ya ce ciwon kamar yanzu yanzu nan aka bi shi kaga shi ne wannan wala ta saban nan lalina kutulu fi sabi lai amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wala taqulu liman yuqtalu fi sabi lai amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun to kaga kaga wali ne to shi babansa kenan baban Jabiru jabir radiyallahu anhu ya daɗe ya kai shekara wajen shekarunsa kusan a duniya 94 so da yana ɗaya da cin sahabbai waɗanda suka makanci a ƙarshen rayuwarsa ya makanci ya rasu shekara ta 74 bayan hijira annabi salama wasu kuma suka ce shekara ta 78 bayan hijira akwai malaman da suke cewa shine ƙarshen wanda ya rasu a madina amma dai wannan magana tana da rauni maganar da tafi ƙarfi ita ce shi ne karshen wanda ya rasu a cikin ahlul bi'at waɗanda suka yi wannan mubaya'ar ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma sha uku bayan aiko shi jabiru kenan a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa bayan ya makance wata rana yana zaune sai su ibn abbas da wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sai suka zo suna faɗa masa ga irin zaluncin da shugabannin lokacin suke yi an samu wasu gwamnoni da suka riƙa yin abin da suka yi dama to sai aka zo ana fira ana faɗin abin da suke a gaban jabir radiyallahu an sai jabir yake cewa ya laita sami'i zahaba kama sami'a kama zahaba basai yace ina ma dai da ji ina ma ya tafi kamar yadda ido na ya tafi na daina gani ba zan ji waɗannan abubuwan ba ba na ganin su kuma balle in ji su to haka haka haka jabiru yake to shine mai riwaya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam suyuti ya ambace shi yake cewa wal muksiruna fi riwayati athar abu huraira hurairah yalihi ibn umar wa anas ko sai can yake cewa wa jabirun wa zawjatun nabiy kaga wa jabirun wa zawjatun nabiy kaga jabir radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin wanda suka fi yawan hadisi a cikin sahabbai to shine lokacin da mazan sama ya rasu dai kun ga yana matashi sau daga kalubale ne ga matasa kusan matasa su suka karɓo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duka gabaki daya gabaki ɗayan waɗannan al-muksiruna riwaya za ga ba wanda ya kai shekara ashirin a lokacin da mazan sama ya rasu ya basu Allah ya kare yadda a gare su to yake cewa jabiru radiyallahu anhu yake cewa ja'a rasulullahi sama ya'udu ne manzon Allah sallallahu alaihi sama ya zo domin ya gaishe jabiru bai da lafiya manzon Allah sama ya zo ya gaishe shi wa ana maridun alhali ba ni da lafiya la a'qilu hankali na ma har tafiya yake ba na gane wake kaina ciwo ya tsananta kenan annabi sama ya taso daga gidansa ya zo gidan jabiru radiyallahu ta'ala anhu domin ya gaishe shi akwai riwayar da ta zo a cin sahihu muslim cewa da manzo Allah ta sama zai taho sai suka taho shi da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu su biyu suka taho wanda ya raka manzo Allah sama wannan gaisuwar ko dubiyar shine sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu fatawadda'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga halin da muke ciki sai alwala wa sabba min wudu'ihi sai ya watsa mun ruwa na tauran da ya ragu a cikin ruwan alwalarsa fa aqaltu kawai sai na farka sai na zama ina gane kowaye a kaina sai na gane ashe manzo Allah ta mani da Abu Abubakar radiyallahu anhu suka zo gaishe kuma ga abinda ma manzo Allah sama ya muni ya ɗibi ruwan da ya alwala da shi ya watsa mai faƙultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah limanin miratu waye za a ba gado yana farkawa abin da ya tambaya ke ba limanin miratu waye ya halasta ya ci gado innama ya risu ni halalakun ya ma'aikin Allah ka san ba wanda zai gaje ni face kalala fa nazalat ayatul fara'idi shikenan sai ayar da take bayani a karaban gado ko ayoyin da suke bayani a karaban gado sai suka sauka suka yi bayani a game da raban gado wannan hadisin haka ya zo na jabir radiyallahu anhu yana ba mu labarin cewa yayi rashin lafiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da na abubakar suka zo gaishe shi a lokacin ma ya suma bai san inda kansa yake ba annabi sama yayi alwala ya ɗibi ruwan da ya saura a cikin ruwan alwalarta sai ya watsa ma jabiru jabiru ya farka jabiru na farkawa sai kawai ya ga annabi sama a gabansa sai ya ma manzala sama tambaya ta addini akwai akwai akwai akwai girman darasi a cikin wannan hadisi bai da lafiya har ya suma amma kuma yana farkawa abin da ya fara tambaya shi ne game da ilimi kalala akwai bayanin ta a gaba can a cikin kitabun tafsi amma dai a takaice magabata sun yi saɓani akan ne ake ce ma makalala har na Umar radiyallahu anhu kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito yake cewa abubuwa guda uku nasu a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke mana wani ilimi wanda za mu zama ba za mu saɓani a kansa ba a kansu a game da su daga ciki akwai alkalala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi alkalala a wuri biyu ya faɗi alkalala a wuri biyu akwai kalala ta farko wacce kalala ce ta li'ummi akwai kuma kalala ta biyu kalala ta shaƙiƙi ko kuma li'aji a cikin ma'anonin da aka faɗi na alkalala ma'anar da kusan malamai suka tafi a kanta mai ƙarfi ita ce ma'anar sagiduna abubakar radiyallahu anhu ya fassara kalala yake cewa man mata wala warisa lahu min far'in wala asli mutumin da ya mutu bai bar wanda zai gaje shi ba min far'in zai daɗa zai daɗa ko namiji ko mace zai da su sannan wala aslin sannan ba yi da wanda zai gaje shi ta ɓangaren uba bai da baba sannan a mazhabin sayyidina abubakar bai da kaka domin a mazhabin sayyidina abubakar kaka yana zama a matsayin uba shi yasa a mazhabinsa idan aka haɗu tsakanin kaka da 'yan uwa to kai tsaye kaka zai kore su kamar yadda baba ke koransu to shine kalala wannan ko ma'ana kusan ita ce malaman fiƙihu duka suka tafi a kai kenan halala ɗan uwa kenan ɗan uwa kuma kala biyu ne ko kuma a ce kala uku akwai ɗan uwa uwa kawai shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in kana rajulun yuratu kalalatun yuratu kalalatan ko walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في أجنكم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاع. هذا وانا الحلالة كي لنمي نلؤني كي تنكما كي حلالة نشهيك شيني آير يستفونك قل الله يبتيكم في الكلالة إن مرء علك ليس له ولد وله أخ أخ أو أخ fa huwa yarithuha ko falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad wa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma taraka ko zuwa ƙarshe to wannan kalala ke ba a lokacin da babu shakiki to wanda ke zama makwafinta shine li'abi ko shakiki uwa ɗaya uba ɗaya akwai wannan batun a cikin kitabu tafsir al-imam bukhari ya kawo shi a to shine dai a takaice kalala a ma'ana wacce take ta kusa kusa mu fahimci kalala sannan sai ce fa nazalat ayatul fara'id a wata riwayar an faɗi cewa ayar da ta sauka ita ce waccan ayar ta yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala aya ta karshe cikin suratul nisa'i wasu kuma suka ce ayoyin da suke bayani a rabon gado ga baki ɗaya su ne suka sauka yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin da waccan ayar ta ƙarshe mun gane to su ne ayatul miras suka sauka aka yi bayanin yadda ake rabon gado Allah subhanahu wa ta'ala ya raba gado da kansa wannan shine hadisi fiqhun hadisin na farko tawadu'un nabi sama fi iyadatihi ashabahu idza maridu wannan na shaida a kan cewa manzo Allah sallama wani irin mutum ne ba kamar sauran mutane ba ga daraja ga ɗaukaka amma kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi tawadu'u kantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam baya da jiji da kai sahabbansa waɗanda suke da suke kasa kasa can idan sun yi rashin lafiya yakan tashi je ya gaishe su kaga wannan abun koyarwa ne da manzalla sama ya mana fikihu na biyu mashru'iyyatu iyadatil maghda an shar'anta aje idan dan uwa bai da lafiya aje a gaishe shi sannan da yawan malamai sun tafi akan cewa annal iyadata wajiba in dan uwanka ba yi da lafiya ka ji labari to ba mustahabbi bane wajibi ne ka je ka duba shi ka gaishe shi ka gaishe shi mun taɓa yin ba a nan masallacin akan gaida mara lafiya kusan minti talatin da biyar hukunce-hukuncen gaida mara lafiya yana da tasiri matuƙa sosai sannan ana gaida hadda wanda ba musulmi ba mazan sama har wanda ba musulmi ba yana zuwa ya je ya gaishe shi shi yasa gaida mara lafiya na ɗaya daga cikin haƙoƙin ɗan adam da shari'a ta zo kuma sai ta tabbatar da shi amma haƙƙin ya fi ƙarfi ga ɗan uwanka musulmi shi yasa man sun ce haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun a wata riwaya haqqul muslimi 'ala al-muslimi khamsun a ciki yace ne wa idza mariba fa'udhu idan ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace Allah ta'ala yana faɗa a cikin al-hadithul qudsi yace ran lahira Allah zai kalli bayinsa ya kalli bawansa yace ya abdi maribtu falam ta'udhu kai bawa na ina ja da kai na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaishe ni ba Allah zai rashin lafiya sai bawan nan sai ya ce wa kaifa tamghadu wa anta rabbul alamin ya Allah za ka yi ciwo alhali kai ne ubangijin halittu sai ya ce mariba abdi fulanun wa qad sami'ta bihi wa lam ta'udu bawa na ɗan dan uwanka ya rashin lafiya kuma ka ji labari bai da lafiya baka je ka gaishe shi ba to manzon sama yana ba gaida mara lafiya muhimmanci ga shi jabi'u radiyallahu anhu yi rashin lafiya annabi sallama ya ji ya gaishe shi fikihu na uku qablu ru'yati salihin bil ba akwai falalata mutanen kirki su zama sun yi ruqya a ruwa ruwa ana yi ruqya da shi a kofa a yi addu'a a watsa a shafa ma mutum a jikinsa ko kuma a fesa masa duk ya halarta karanta masa ayoyin da ake rukuya da su ko kuma addu'o'in da ake rukuya da su sai a tofa ma mutum a watsa masa ruwa domin ya samu lafiya sannan kuma wannan yana tabbatar mana da mai mashru'iyyatu ruqya ya halatta kenan yi rukuya sannan fiqhu na biyar taharatul ma'il musta'mali fil wudu'i wal ghusl ashe wanda aka yi alwala da shi aka rage wanda aka yi wanka da shi aka rage ashe yana da tsarki domin ga shi nan manzo sama yayi alwala da shi ya rage kuma ya yi rukuya da shi ya watsa ma jabiru alhali ya suma a lokacin sai jabiru ya farfado fiqhu na shida جواز وصية المريض وإن كان عقله يذعب في بعض أوقاته بشرط أن تكون أن يكون في حال إفاقته an takuna fi hali ifaqatihi wa huduri aqli cikin hadisin ya tabbatar mana da halaccin mutumin da hankalin shi yake yake tafiya saboda rashin lafiya ko yake suma ya halatta wasiya amma lokacin da zai yi wasiya ya kasance hankalinsa ya dawo misali mutum ya kai mataki na har an sa masa oxygen a hanci baya gane wake samansa baya gane ɗansa baya gane matarsa baya gane likitan da ya zo kansa amma kuma wani zubin magani na mata ƙarfi sai ya farfaɗo har ma ya fara tambaya na ina nake wa ya kawo ni nan to a wannan yanayin ya halatta ya wasiya kuma wasiyatu hu kunu munafata da abin da ya tabbatar a wannan lokacin ya tabbata za a yi amfani da shi duk da cewa a ababi na adalci na ilimi wannan matsala ce da malamai suke sabani a kanta akwai malaman da suke ganin cewa idan mutum ya kai halin da baya gane abubuwa to ko ya farka ya yi wasiya ko ya yanke hukunci ba za a karɓi hukuncinsa ba amma dai wasu malamai suna ganin wannan hadisin hujja ne da ke tabbatar da cewa ya halatta ko da mutum hankalin shi na tafiya amma yana dawowa to yi wasiya kuma wasiyan nan tashi ya halatta za a iya tabbatar da ita ya farfado sai ya ce kudin shi wani abawa na kaza ko kuma ya ba da kaza ga masallaci kaza ko ya ba da kaza ga makaranta kaza ko ya ba da kaza ga kungiyar da ke kula da marayu ko ya ba da kaza game da kungiyar da ke kula da gajiyayyu da waɗanda ba su da shi to za a tabbatar da wannan wasiyar tasa duk da cewa ga halin da yake ciki hankalin shi yana tafiya kuma yana dawo mun gane sannan daga cikin fikihun wannan hadisin hifsu sahabati ala ilmi wal amali ala muqtadahu fi ayi halin kanu wannan a cikin hadisin nan ne abin da ya fi burge niki. halin da jabiru ya shiga amma yana farkawa tambayar ilimi ya fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na shaida akan sahabbai ashe mutane ne da babu abin da ya fi ilimi a wajensu kuma sannan idan sun koyi ilimin nan su aiki da shi sannan ba sa son su gina wani aiki a kan jahilci duk abin da za su sai sun tambayi annabi salama mai hukuncinsa kaga haka ya kamata mu zama a kalli idan ba ka da ikon da za ka buɗe littafi gaban malami ya maka karatu to ka take ka aikata wani aiki kowane irin aiki ne sai ka tambayi malamai mai hukuncin wannan yana cin talala da yadda nake ciki a ƙasar mu malamai a irin kasashen mu an ɗauke su a matsayin ba a sabon ɗinki da su sai idan tsumma ya ɓarshi to daga nan ne ake kiran su sai a ce a zo a yi kuma tsumman nan ya riga zama rajiya ya rijiddigi shi ne ake ba malamai amma duk ƙasar da take son ta samu walwala na matsalolinta to sai malamai sun kasance su ake ɗinkawa da su wannan ita ce ka'ida malama a shir muhammad jallo rahmatullahi alaihi sarkin musulmi a cikin littafinsa da ya rubuta usulu siyasa ya rubuta ma umarin dallaji sarkin katsina a lokacin ya rubuta masa wani littafi da zai zama masa kamar manual wanda zai yi amfani da shi na gudanar da mulkinsa to da ya rubuta masa ya rubuta masa wasu usulai guda goma asali na biyu ya ce idan shugaba yana son ya ci nasara to ya kewaye kansa da malamai na Allah wanda za su rika faɗa mushi gaskiya to mu daga cikin matsalolin da muke ciki yau a wannan ƙasar tamu akwai kullewa malamai ba a yi da su ba a neman shawarar su ba a cewa me za a yi ba wani wanda zai yi wani abu ya tambaye su shi yasa ƙasar ga nan ta kulle sai dai Allah Allah shi fitar da mu fiqhu na gaba annan nabi sallallahu la yantiqu anil hawa manzo da sama baya fadin sacci fadi domin riwayar muslim aka ce fasa kata da sayyidina jabir ya tambaye shi ce liman al-miran sai manzo sama ya shiru bai ce komai ba sai can kawai aka saukar masa da wahayi aka saukar da waɗannan ayoyi fiqhu na tara anna Allah ta'ala qasama al-miras bi nafsi Allah da kansa ya raba gado bai ba kowa dama ya raba ba da kansa ya raba shi ya sa abinda ake bukata kawai ɗaukowa za ka yi ka aiwatar Allah da kansa ya raba gado in kan ce Allah ya raba akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki kai tsaye faɗa a cikin alƙur'ani ya bar manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya aiwatar a aikace kuma ya tsara sharhi sannan kuma malamai suka zo su yi kiyasin wasu akan nassosan alƙur'ani da sunna to hakan haka gado ya tabbata a musulunci yasa ba ra'ayin kowa a ciki ba ra'ayin kowa a gado kuma ba wata sabuwar mas'ala yanzu da za ta zo ta gado ka ce wai ba hukuncinta duk akwai sannan fikihu na ƙarshe bayanin kalalati wa mirasiha an yi mana bayani akan me ake nufi da gadon kalala ko an faɗan mana kalala da kuma gadan kalala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan mana da alkhairansa ya kara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh